zan samu mana abun hawa amma kun san me matsala ta kai ba ni da kuɗi kuɗi kuɗi kai guys kun gane wani abu guda ɗaya kowa ya je ƙoƙarin wani abu akwai wata ya da aka kama gyara ko zan je in kwalar da ita unawa yake gama ma da a wurin karfe takwas sharp sharp Ege mutumina. Eh. Good. ko ka kwalar da ita ba wani abin da zai faru Kai ba wani shege kai ka san ba ma tsoro da gimaye amma kai rambo kai me za ka kawo mana ne saboda karka sa mai felin akan gurin nan karka sa mai felin kai shege ne rambo eh, shege ne Huna! Shege! Rambo! Wannan shine daidai abin da za a yi kenan. Eh? Zo ka ji. shan kenan bo ba ka da kyau ba ba eh akan abin da za a yi kai wuya talantar mi ka sayar kaya ba ka sayar ba azaba to in ka sayar din ma ai za ka kuma ɗauko wani sallau eh? ina mai ma nasiha a kullum idan ka zo wajen nan kafin ka ce komai ka fara yin sallama to haka ne gaskiya ne uba salamu alaikum amu alaikum salam daga ina haka <laughs> oga eh. wallahi kai wato tallan kayan marmari ba abin da ya kai tashin hankali ba abin da ya kai kayan marmari tashin hankali ai ni da tallan kayan marmari mun yi ban kwana daga yanzu na zama sallawa mai kayan miya wallahi na koma sai da kayan miya daga yanzu suna na sallawa mai kayan miya he na bar kayan marmari mun yi ban kwana kayan marmari wahala ne da su kuma abin da zai baka haushi mm. mutanen birni yadda na fuskance su mm. yanzu sun fi son kayan marmarin nan su ringa shan na cikin gwangwani tacacce wanda aka tace ko na cikin kwalba amma irin namu na muke sayarwa aka he ne ke taba lokoko muna ka toshe cikin ka ya rarake yunwa ma ta je ta kama ka aikin manza. sanadin wannan aikin kayan marmarin ne kila mana kamar da cutar gyamban ciki ko ka dan zuba min shayin nan da burodi in samu dan kora kafin je gidan cito sallau kenan eh? ina ma a ce kafin ka canza sana'a kai shawara da ni Mm. kafin ka canza yawwa oga oga eh yawwa oga za a sa madara? ya madara kai oga wannan zaka saka yau ai garin mutum ya ringa yana more arzikinsa da ka zaƙe ne ma eh yawwa Da abin da za ka yi ka yi shawara. Eh ba shakka. Ka ce lamari na lalace kenan oga. Oh, dan baka yi shawara da ni bai lamarin ka lalace? Lamarin ka bai lalace ba. Ha oga. Nan fa ake cewa mai shawara lamarinsa baya lalacewa amma asirinsa baya ruwa. Ah. To ka san da haka ka je kai gaban kanka? Oga, to aikin gama da ya riga ya gama. Dan Allah dan Annabi yanzu abin da nake so da kai. Mm. Ko ba gaskiya? Mm. da yayi zafi ko a sake daga a ah, ba komai to oga hmm. ka yafe mu ka taya ni da addu'a kurum <laughs> sallau kenan Allah ya yafe mana amin ni yanzu abin da nake so kaman guda ɗaya ne hmm. dan Allah dan annabi oga ina so nan hmm. in samu in saka kayan miya na in kasa ina sayarwa alabashin aka zo kwatance sai a ce ɗantani mai shayi kusa da sallau kowa naka na daɗin kowa mai kayan miya. Ai ba zai yiwu ba. Ai nan ba fuskar wajen kayan miya ba ce ba. Nan ba zai yiwu ba. Haka oga. Ya za ka ce nan ba zai yiwu ba. A duniya na tama nake yamin dini ina ne ba fuskar jama'a ba. Ai ko ina ba fuskar jama'a ce. Zai yiwu oga. Ka taimaka min ni abin nan. Oga sai da kayana zan yi tsab a nan. ai inda kake arzikinka a nan yake ta ne da jama'a ai mm. badaru abincin ka fa a kicin ka je ka ɗauka na koshi na ce yau mutumin wani kayan daɗin ka samo kuma daga waje har kake ta ka ƙoshi ba ka ci abincin gida ba Yawwa, Badar za ka wanke mashin ɗin ne? Eh. Haba, ai wallahi ka kyauta. Domin mashin ɗin nan ya haɗa dauɗa sosai, kuma kullum ina Allah Allah na gaya ma amma ikon Allah saf sai Allah ya mantar da ni. Gara ka wanke shi. Ba wanke shi zan yi ba. Ba wanke za ka to me za ka yi? Unguwa zan ji. Ba zai yiwu ba babu inda za ka ɗara da wannan mashin ɗin. Haka kawai? idan mahaifinka izo ya balbale ni da masifa a gidan nan na ce masa cewa ma zai ni barka ka fitan masa da shi na ka babu inda zaka kai wannan mashin din ki ce mishi ne na dauka ka dauka ka kai shi ina anguwa zan je ha a'a na wanki ni ko nake da ruwa ni ko nake da ruwa badaru a cikin wannan al'amari haka kawai salon ka shafa min kashin kaji masifaffan ubanka izo ya dira min da bala'i a cikin gidan nan ya ce ne baka mashin din ka fita da shi wallahi babu inda zaka dara ko kofar ta kashi ba inda zaka je da mashin din nan a gida baraka kin ga ba ruwanki kada na yi magana ki ce na zage ki ah, eh? badaru badaru ni kake cewa zaka yi wa rashin mutunci badaru ke din fa ni badaru ke ke din wace ce matar uba ai ba uwata ta bace eh dama an faɗa min ke kika sa a kwar uwata sannan kuma yanzu kullun sai kin sa an da ke ni a gidan nan kullun sai kin sa an mun duka a gidan nan eh, kullun sai kin sa an rashin mutunci a gidan nan dan Allah ka ga rufe mun baki dan Allah dan annabi baraka ki fita kana na ki fita kana na ba ruwana da ki na ji ni matar ubanka ce ba uwarka ba ce amma wallahi badar baka isa yau ka fita da mashin dinnan daga cikin gidan nan ba kai ni nake mata ihu nake daga ta taka duk abin da zaka faɗa ka faɗa ni fa sai dai maka addu'a badar Allah ya shirye ka Allah ya shirye munafuka Allah ya shirye munafuka domin ke ce munafuka sannan fa kina bata mun lokaci muna so mu je wani gune fa dan Allah ki sakar mu mashin Ka gaba ba fa wai ni ina nufin in hana ka amfani da kayan baban ka bane amma da izinin sa ka tambaye shi shi ya ce ka dauka na ruwanki ne baraka to wallahi ba za ka fita da shi ba ina ga ta yadda za a yi ka tura mashin din nan ka fita da shi babu inda za ka je da wannan mashin din wallahi yawa yanzu ka rufa kanka asiri ka kawai hmm. あっ Ya wallahi sauro ya yi yawa. Yanzu? Mm. Sannu. bari goben Allah kai mu zan jin an mana gidan sauro in saka mana a ɗaki. Ya wai kin san fa na son tambaya. Ya lamba ke rubutawa. na ce miki na son tambayar masifa dai ta yi min yawa wannan tambayar ta yi yawa ha ba ki tashi mu je ɗaki wai kai waye wannan kai amma ki wallahi kin ba da maza wallahi <laughs> ha ba aminu dan Allah ka daina yin irin wannan abu amma dan Allah ka daina irin wannan abun gaskiya zo menene mu gani Kai irin gungunan ka da nake so. Kande ta Aminu. Haba. Ƙwarai kuwa. Mm, ku dai kuka sani. Mu je ɗaki mu kwanta, kin ci mu je mu kori sauro sai mu je mu kwanta. An ah, mu yanzu gari ya waye a wajen mu. Ai da mun ku sai baba ta gani. Eh, sai mun dawo. To a dawo lafiya. Mm. ce wacce madara? Da madara peak Nan yanzu sai ka ji ana ta magana siyasa siyasa. Amma kuma jama'a ba sa addu'a cewa Allah ya ba mu dan takara da zai fitar da mu daga cikin wannan yanayi da muke. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ah, ka da yau malam malami ne da daddare aka. Wallahi na zo in samu shayi ne baki in je sha ma gani a gida. Ai da ka turo yaro. Bismillah ga waje. Ah da ba hmm. Don haɗa mu haɗin kauri. Hmm, hmm. Ka sa ka sabon bita ga kosmo. Na yarda da maganar ka ta ɗazu. duniya ta lalace yanzu kawai kuskuren da muke aikata mutane sai su rinka cewa wai ai zamani ne alhali kuma mu ne ga baki daya haka ne amma ka gani a gaskiya a matsayina ɗan kasuwa da nake zagawa gari gari nake gani irin al'adu gaskiya mu nan garin daɗin kowa alhamdulillah ba a komai a garin nan <laughs> haba alhaji ina da alhaji ai a nan garin kuwa tsakanin 'ya'yanmu da 'ya'yan kabilu ba ka bambantawa rashin da'a shiga babu ido da ba sa yi subhanallah ta sigi kuma yanzu malam malamu nake gaya ma har wani wando zaka ga ana sabulewa to da Allah fa subhanallah duniyar nan ta zo ƙarshe ubangiji Allah ya sa mu cika da imani amin ko yayi zafi da yawa ne a yayi zafi ta ka da tazar Alhaji, ka ce da yaran nan? Bashirin kayan? Ban shaida shi ba. Alhaji, ya da naka yake ne yanzu. Yanzu ne fa, naka. Nazir. Eh shi ne. Dan gidan yana? Shi ne fa. Ah, Nazir. Eh. Kai, ai kuwa da na zo zan wuce. dai gurin wani biki. Na. Na tarar da shi yana waka yana riru wasu baituka masu amfani. Sai da na tsaya a gefe na saurara. Nazir Eh, gaskiya Alhaji. Nazir Allah ya baku. Nazir akwai kaifin basira. Waka ba kace. Kwarai kuwa baba. Ai ko aka ce na hawa a duniya bai iya komai sai waka zai yi. In Allah ya so ko dana ne ko ya bar gidan aran nan. Waka? Ai ko baba waga yana tunanin tana da matukar amfani a wannan yanayin namu saboda suna amfani da ita wurin tura sako wa al'umma. Ita ce hanyar lalacewar daga nan suke lalacewa a samu baɗala kala-kala zina iri-iri babu da ba a yi. Ga shaye-shaye. Game da Nazir. Nazir babu ruwansa da irin wannan abubuwa marasa kyau. Kowa dai karautar gabansa. Kasan shi dama al'amari. Alhaji dan Allah yana duba ne zuwa. kai hakuri da Allah a saboda magana ta da kamar ta so ma zuciya amma kai hakuri da Allah ni magana ka bata ban haushi ba ba komai amma ni gani ne dai malam malami kai ma mai lalabtar da nazir ne gaskiya ne ka hukunta shi in yi wani abu wanda ba daidai ba to amma sai kuma a garin gyara kayan ka kuma sai magana ta zama ta cin fuska ba komai Allah ya hakuri Allah ya ba mu alheri amma mm. to sai da sabon ku yawa ya hakuri Hey, haƙuri ai shi ya jawo shi eh, mai mai? Ya. Ka wani mun nan. To. ina tunanin fa wannan fa bai kai mu inda ya kamata ya kai mai ladan kuka in to ya je ya karo mana malam je ya karo ok to ka bani kuɗin wannan rabin galan da na zuba ma ka je ka karo ba za mu biya ka kenan ba kuɗin galan ɗaya ba kenan ka je ka karo mana kai ba ma karo ka bace ba je ka karo mana wa zai ci ma barayi ne barayi ne kai kai barayi barayi ne kai dan Allah ka buga nan mutum da Allah surutun bale kan ba Allah ka buga ana can ana jira mu haba Jira barasa wai me kawo mashin din ne ka bari mana me kaman Allah yake yake buga mu je dan Allah ta mai na kurewa buga buga mashin nan gol ke dukin mashin nan cikin kudiran mashin buga mu je buga mu je buga mu je Fata gari yana ba ta yau sai mu je mu samu mota mu tafi fa muna bata lokaci fa Mu je mu je mu je Mu je mu ah! je wani hankali da Allah da annabi da Allah mu je sati mai zuwa cikin shirin faɗa min da rawa ka cika min kunne? Na cika min kunne da rawa ko na cika min kunne da talla. Dama, suna saki zama barauniya. Da ganin wannan ɗan iska wallahi ba zai ban mu shiga kai ba. Wanda kuwa sai ki yawo dole ya ban mu shiga. Ina tinkirin ta ka tsatuwa fara. wa garke za ka ci. Eh faran nan kacewa ba. Ɗazu na barta a nan a kwance lokacin da zan shiga. Baka ji da abin da yake faruwa gidan nan fawo. Kowane kare da doki dan ya dauko sa zancensa zai dora kan yata. Dan kowa.